بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به تعالى ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين واشهد ان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار يا إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساجة سعدوء أتكم وانا الآكي من البركة بعد مسيابا قدم مسيابا sai don mu tunatar da junanmu abin da ya sauwaka cikin wannan littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama min takbiri ila taslimi ka annaka taraha na shehin malami sheikh muhammad nasiruddin al-albani rahimahullah idan ba a manta ba yau nawa ga wata na musulunci musulunci na 29 ko ga watan ga watan shida na musulunci kaga ramadan kenan yana kwankwasa kofa kenan wanda ya daidai kenan da sha biyar ko ga watan eh, watan uku shekara ta 2018 muna fata allah ta'ala ya mana muwafaka cikin abin da za mu faɗa ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya kuma nuna mana karya ya ba mu ikon guje mata idan ba manta ba yau za mu tashi akan alƙira'atu fi sunnatil fajiri shiriyar manzan allah sallallahu alaihi wasallama dangane da karatu wato a cikin sunnatul fajiri bai ake nufi da sunnatul fajiri wato ita ce wanda muka fi sani da cewa raka'ata alfajiri raka'ata alfajiri wato sallar da ake yi raka'a biyu bayan alfajiri ya keto to me ya shiryar manzon Allah take dangane da wannan dangane da karatu a cikin a cikin raka'ata alfajiri da farko dai wannan sallah raka biyu ce ake yin ta bayan alfajiri ya keto sunna ce mai ƙarfi daga cikin sunnoni wato na manzo sallallahu alaihi wasallama wanda wasu suna gani ma inda za a maida wata farilla wata nafila farilla da an mai da wannan rakatan alfajiri da ta zama farilla wanda duk da kasancewanta eh, sunna ce akwai malamai da suke ganin cewa farilla ce daga cikin malamai akwai wanda suke ganin cewa raka'ata alfajiri farilla ce duk da cewa maganganunsu ba su da karfi gaskiya kwarai da gaske to amma abin da ya tabbata ingantaccen bayani sunna ce wacce take mai karfi daga manzo sallallahu alaihi wasallama shi yasa aka samu hadisi na aisha as-siddiqa bintu siddiq al-mubarra'atu min fawqi sab'i samawat mai gaskiya ir mai gaskiya aisha radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda tace lam yakun ala shay'in min an-nawafili ashadda mu'ahadatan minhu ala rak'ataini qabla subhi aisha radiyallahu anha take cewa ba a samu wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi kiyaye shi ba fiye da nafilar da yake yi bayan wato alfajir ya keto wato ita ce rakata alfajir kenan wannan idan ka duba sharhu muslim mujallar na uku shafi na 229 wanda imam bukhari a cikin fatul bari hadisi na 1199 wato a mujallar na uku shafi na 551 yake kara tabbatar da hadisin aisha har yanzu aisha ta kara rawaitowa daga manzan allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ma ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi shay'in minan nawafili asra'a minhu illa rak'ataini qabla al-fajr ta ce ban ga wani abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake rige-rige akan ya aikata shi ba kamar ya aikata wato sallar rak'atanul fajr wato raka'a guda biyu bayan alfajir ya to. shi ma an ka duba sharhu muslim mujallar na uku shafi na 232 har yanzu an samu aisha ta rawaito dalili da yasa aka samu hadisin aisha waye zai gaya min dalilin da yasa a falalar wannan sallah ake ta samun hadisin aisha waye sani na'am saboda yana ya gida saboda aikin gida ne jazakallahu khaira saboda aikin manzo ne sallallahu alaihi wasallama wanda yake a cikin gidansa shi yasa Aisha radiyallahu anha tafi kowa zaka ga yawancin hadisan na Aisha radiyallahu anha ne take cewa Aisha radiyallahu anha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce raka'ata al-fajri ka gani ba raka'atani fajiri ba za ka ji manyan malamai ma suna karanta wai raka'atani fajiri ni dai ban ga ruwayar ba raka'ata alfajiri khairun min duniya dunya wa ma fiha wa fi riwayatin an Aisha laha ahabbu ilayya min duniya jami'an manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama yake cewa raka'o'i guda biyu bayan alfijir sun keto ya fi duniyan nan da abin da yake cikin duniya baki daya to raka'ata alfajiri khairun min duniya wa ma fiha raka'o'i guda biyu bayan alfijir ya keto sun fi duniya da abin da yake cikin duniyar baki daya kaji fa a wata ruwayar kuma manzon Allah ya ce laha a habbu ilayya minar duniya jami'an wallahi in samu in yi raka'a biyu bayan ketowar alfijir ya fi mun abin da yake duniya baki daya hadisin muslim hadisi na 700 na 600 da nawa da biyar imamun nasa'i shi ma ya rawaito hadisi na 1600 da wato ainihin biyar. ka ji ba wato duniyan nan gaba ɗayanta kenan ba komai bane a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ad-dunya mal'unatun duniya gaba ɗaya tsinanniya ce ka ji fa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi raka'o'i guda biyu bayan fitowar alfijir ya fi masa duniyan nan gaba ɗaya da abin da yake cikin duniya Allahu akbar menene a cikin duniya Allah ya riga ya ba mu labari a mai abubuwan da yake cikin duniya baki ɗaya guda shida ne duk wani abin da kaga ana kashe kai ana kai kawo a kansa a cikin duniyan nan guda shida ne idan ka duba cikin suratu ali imran daga aya ta sha uku zuwa aya ta sha biyar Allah ya gama magana yake cewa zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث سألت ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب سألت قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil ibad Allah gaba ɗaya sai ya tattara maka duniyar nan akan abubuwa guda shida ya ce an ƙawata ma mutane san mata za ka ga burin mutum yanzu duk babutukan da yake yi na neman kuɗi ya auri mace mai kyau har tambaya za ka ji ana yi ba fulata na ce wai saboda tsananin kyau ko to san mata ka ji ana cewa matan kanawa duk burin ɗan adam ke na matarsa ta fita kowace kyau to imani ba an gane ko hubbu shawati minan nisa'i san matan bala'i to bayan an an an yi aure an nemi matan me ake nema kwana biyu in bata aihu ba shekara ɗaya shekara biyu sai ka ga iyayenka da iyayenta duk sun sako ku a gaba ana cewa ko juya ce in ba za ta aihu ba magaji ka gwara ka ƙara aure to sai Allah ya ce wal banina da san yaya za ga dan adam na son yaya wannan shine kawar duniya ko wal qanatiril muqantara mutum ne yana son a ce shi yafi kowa kuɗi min az-zahabi wal fiddati na daga zinare da azurfa ko wal qanatiril muqantarati min az-zahabi wal fiddati wal khaylil musawwama da abin hawa wanda yake wanda aka kawata shi aka masa ado a yanzu zaka iya cewa kaman a ce mutum yana da mota motar da babu wanda yake hawa irin ta anguwansu ba shi kenan ba walkhail musawwamati wal an'am a ce ga dabbobi nan na ni'ima duk abin duk sanda kudayen ka ya tashi za a iya danna saniya a yanka a ci nama ko a danna rago a yanka ga sunan kace-kace dabbobi na ni'ima wal a ce duk shekara sai ka noma gonarka ta fita kowa kyau a ƙasa a nan tilli ko a babale ko a wani eh, gari makamancin haka sai Allah ya ce mai da ya lissafo mana wannan abubuwa guda shida sai Allah ya ce zalika mata'ul duniya wannan duk kawa ne na duniya duk abin da mutane suke kashe kansu ke nan yanzu duk neman kuɗin mutum baya fita daga cikin da'irar waɗannan abubuwa guda shida da muka lissafa in kuma zai fita ka gaya mu in akwai wani tunani da kake yi waɗannan abubuwa Allah bai sako wani abin da kake tunani baka kake tunanin shi ba to kai bayani sai Allah ya ce zalika mata'ul hayatid duniya wannan duk dan dadi ne in aka ce mata shine wani dan dadi da zaka bashi sai Allah ya ce kul ka ce musu a unabbiikum bi khairin min zalikum bazan ba ku labarin abin da yafi alkhairi ba fiye da waɗannan abubuwa guda shida da Allah ya lissafo kamar mummalai sun ce Allah muna so a ba mu labari sai Allah ya ce lillazina taqaw inda rabbihim wallahi wanda suka yi takawa suka ji tsoron Allah lokacin da za su haɗu da ubangijinsu lahum jannatun suna da wasu aljannoni ta jirimin tahtiyar anharu wanda ƙoramai suke gudana a ƙarƙashin wannan aljanna kai kuma gidanka yanzu ɓeraye ne suke gudana a ƙarƙashinsa sama ɓera min fawqihim fi iran wa min tahtihim fi iran ƙasa bera sama bera rigigigigigi sai ka farka ka tsammaci barayi ne suka kama ka attack beraye ne kawai irin manya-manyan buragun nan ko ba haka bane a gidanmu duk haka ne amma a aljanna ka ji Allah ya ce tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha idan ka shiga zaka fita sai Allah ya ce wallahi a ciki zaka dawwama amma duk bala'in mutum a duniyan nan yana tsoron abu guda biyu duk kudinsa in ma kudin su kare su bashi ko shi ya kare ya bar kudin duk wani wanda bai tsoron wannan ka ce karya ne idan mai kudi ne yanzu yana ɗarɗar karfa kudin nan fa su kare kafin 2019 idan kuma ya mallaki kudin da ya baya tunanin karewarsu to yanzu yana tunani yanzu ya wuce shekara hamsin yanzu fa kar da ya kare shi ya bar kudin za ka samu duk wani mai kuɗi yana fargaban wannan sai Allah ce khalidi na fiha idan aka shiga da dawwama ake babu notis babu ranar da za a ce maka ka fita ba ranar fita aljanna amma duniyan nan wallahi kuka ki kuka so akwai ranar da za a ce rahimahullah Allah ya gafarta ma wani wani ya rasu ga farkon shi to yanzu ga karshen sa wannan rayuwar duniya kenan shirme Allah ya ce a aljannar fa wa azwajun mutahharatun akwai mata masu tsarki malamai suka ce ba sa haida ba sa nifasi ba kuma sa jinin wato ainihin biki ba sa wato majina ba sa wato ainihin bayan gari ba sa ainihin bawali sannan kuma za su dinga gaya maka magana mai daɗi an gane ko kaga sun saba da matan duniya kenan amma matan duniya akwai bawali akwai bayan gari ga bakar magana eh, sai ka gama ka kura a dakanka a cefa ne ka kawo mace su ce ajiye a can ta zo ta karbe ka ba za ta karbe ka ba sai ta ce ka ajiye a can ka gama kura a daka ka siyo masara sai ta ɗauka masara ta sheke ta kasa ta ce za ka samu ta kosho ku saboda masara ta ji an ce bincike ya nuna masara tana kawo koshoko wannan sai matan duniya ila أحسنت إلى إهداهن الدهر ثم رأت منك شيء لقالت ما رأيت منك خير قط da za ka kyautata ta ɗayansu tsawon shekara ana cin nama a gidanka ranar sai ka kawo dabino da za ta ce kai kan baka da wani alkhairi wallahi ko ranan kana fita kullum sai ka fita ranar sai ka dan wato ainihin kwanta ba ka fita ba kana dan hutawa ta ce gaba ɗaya ni wallahi ka cushe min ɗaki mutum ma yayi bako bako baki zo su ganka sake sake akan gado gaskiya ni kana takura mun yanzu ina ta so in gyara gado na kana kwance Ranar ne ba kawai baka fita ba lahadi ka tsaya dan kai wanki amma sai ta ce gaba ɗaya kai kan baka da amfani irin mazaje masu ɗan fita ɗin nan Da ɗan shawagi kai gaba ɗaya baka fita to matan duniya ke da. amma Allah ya me ya faɗa kan matan aljanna ya ce fihin na khairatun hisar suna da tsananin alkhairi kuma ga kyau ga kyau ga alkhairi amma ta nan duniya ba mamaki babanta ne dinga haɗa ka da Allah ka zo ka aure ta ga muni ga bakar magana Allah ya kare mu ga ta mummuna baka gajeruwa ba da ke nake yi ba wata za ta gajeruwa za ta ce to yau malam ya taba ni ba da ke nake ba ga ta gajeruwa ga ta baka ga kuma bakar magana Bana yi kaga goma da ashirin da ma kyakkyawa ce tana mummuna ce kuma tana da kyawun magana to sai a samu ɗan dama-dama ce ni kike gaya wani ce kai ɗin banza ni kai ɗin banza matar mutum fa matar ba bahaushe take gaya mashi wannan magana Allah kiyaye to aljanna duk waɗannan Allah ya ce wa azwajun mutahharatun da mata yi tsarkaka bayan matan tsarkaka hurun ini wani magabaci ya taba mafarkin hurun ini tana tana tana dan masa siginan kawai tana cewa ya ga bayanta haka yana kallon bayanta kawai sai ta dan juyo ita ce za ka aure ni ne sai ce ai abin da nake so kenan sai ta ce to sadaki na yana da tsada ya ce a gaya mushi ko nawa ne zai iya biya sai ce sadakinta shi ne wato ainihin na fulfuli da salloli na farilla tun daga ranar wannan magabacin aka ce bai daina azumin litinin da alhamis ba bai daina kiyamun laili ba don ya samu sadakin wannan mata dubu silsilatu amalul kulubu sai Allah ya ce wa ridwanun min Allah bayan ka samu matan kowane mutum ɗaya za a aura mashi mata guda biyu wannan shine mafi inganci amma idan aka kashe ka a fagen daga za a aura maka guda nawa saba'in haka ibn al-qayyim ya rinjayar a cikin hadil arwah ila biladil afrah sai Allah ya ce wa ridwanu min Allah da yaddar Allah bayan ka shiga aljanna sai Allah ya leko ya ce ya ku yan aljanna daga yau yadda ta ta tabbata a gare ku ba zan ƙara fushi da ku ba daga yau na yadda da ku ku 'yan aljanna maganan fushi da ku kuma ya ƙare in ji Allah subhanahu wa ta'ala wa ridwanu min Allah to wannan ma dadin ya fi kowane irin dadi daɗi aljanna da kanshi Allah zai leko ya ce ya yadda da kai ba zai ƙara fushi da kai ba duk abin da ka so ka aikata ka yi ma sha a aljanna a san ko aka ce ka yi ma sha akwai fagiya ba za ka sha ka sha ka sha ka yi tatul ba wanda zai rubuta maka zunubi ga matan nan kowace ɗaya tana da ado guda saba'in kana kallon ɓargonta yana gudana ta cikin kashinta zufanta kawai turare ne in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sannan tana caccanjawa kenta kawai ta shakkal tana canjawa sama da canji dubu saba'in a rana kuna hira da ita kawai in kaɗan juya sai ga ta canja kala sai za ka harce zai ta ce zauna ni ce ɗin ni ce amma matar duniya duk kala ɗaya ga bakar magana kala ɗaya ga bakar wata ma ko ba ta yi to Allah kiyaye wallahi mai maka hidima kawai in ka gan shi aljanna za ka faɗi kana masa sujjada ne kai za ka faɗi kana masa sujjada sai mala'iku su ce tur da kai da Allah tashi ai wannan dan karamin masinjan ka ne ma'aikaci ne shi zai maka sujjada ba kai ba wannan ai kurtu ne tashi ai dan aikin ka ne kaga wannan mai fi wannan daɗi ga dawwama amma yanzu a gidan haya kake ga haya ga kuɗin makarantar yara ga matarka da ciki ga yara an koro su kudin makaranta wannan wani irin bala'i ne to in baka yi amfani da wannan eh, talaka in baka yi amfani da daman ka ba ka bauta tawo Allah ka samu aljanna wallahi ka gama asara Allah ya kiyaye to kaga kenan shi yasa aka samu hadisin Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya fi kowa santa amma yau 'yan shi'a babu wanda suka sana sai aisha allah ka shirye su to shi yasa aka samu hadisanta suka fi yawa a wannan fagen ka gara ka fajiri kar ka batta ta fi duniya da abin da yake cikinta akwai wasu matsaloli guda biyu da za mu karanta amma sai mun karanta karatu alƙira'atu fi sunnatul fajiri karatu cikin wato ainihin salatul fajiri sunnatul fajiri wato salatu rakata alfajiri malam ya ce wa amma qira'atuhu fi rak'atay sunnatul fajiri amma karatun manzon Allah fa kanat khafifatan jiddan ta kasance yana gajarta ta matukar gajartawa an gane ko sai baka nan ba a ƙasa ya ce ah, imamu waye rawaito imamu ahmad ko bi sanadin sahih to imam bukhari ma ya rawaito hadisi na 594 muslim ya rawaito hadisi na 636 na 600 na 736 imam tirmizi ya rawaito hadisi na da da hamsin 459 imam nasa'i ya rawaito hadisi na nawa na wato takwas. sannan abu dawud ya rawaito hadisi na 134 an gane ko manzala yana gajarta wato raka'ata alfajir yana gajarta ta matuka kaji suna ta farko ko hatta inna aisha ta radiyallahu anha kanat taqulu har aisha tana cewa hal qara'a fiha bi ummil kitab shin manzon Allah ya karanta fatiha kuwa saboda tsananin gajarta wato raka'ata alfajiri da manzon Allah ke yi Aisha tana tsammanin ma bai karanta Fatiha ba amma wannan zato ne ko kuma ce inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a wannan zato ne yana karantawa din an gane ko wa kana ahyanan yaqra'u ba'da al-fatihati wata rana an samu manzon Allah bayan yayi karatun Fatiha yana karanta fil'ula a raka'ar farko min huma aya yana karanta ayan nan ta cikin suratul bakara sura ta biyu aya ta 130 da shida me yake karantawa bayan ya karanta fatiha sai ya karanta qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima zuwa karshen aya ila akhiril aya wa fil ukhra a raka'a ta biyun kuma sai ya karanta قل يا ahlal kitabi تعالوا ila kalimatin سواء بيننا wa bainakum ila akhiriha an gane ko an samu manzon Allah yana karanta wannan a raka'ar farko a karshe kuma ya karanta wannan amin a raka'ata alfajiri kuna ganewa to wa rubbama qara'a badalahuma badala hako wani sa'in an samu kuma ya karanta ba wannan ba ba wannan ba ya karanta wata aya wata aya ya karanta falamma a hassa isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah na al an nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi ana musulmun. an samu manzon Allah ya karanta wannan wannan ayar a raka'ar farko wa ahyanan qara'a wani sa'in ya karanta qul ya ayyuhal kafirun a raka'ar farko sai ka karanta qul ya ayyuhal kafirun an gane ko fil ula a raka'ar farko wa qul huwallahu ahad da qul huwallahu ahad ko ka san falalan qul huwallahu ahad manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da ya karanta kul huwallahu kafa goma kul huwallahu kafa goma za a gina mashi katon bene a gidan aljanna yanzu kana son a gina maka katon flat a aljanna karanta kulwar laukafa goma kana zaune kawai sai ka dinga irgawa yanzu gidaje nawa na samu a rayuwata so nawa ka taba karanta kulwar laukafa goma don ka samu gida a aljanna don allah daga yau mu fara in kana bukatan gidaddaji aljanna kasan san akwai wanda a duniyan nan bai san yawan gidajen shi ba ko ko babu bai san yawan gidajen shi ba ko babu to kana son haka dinga karanta kul wallahu kafa goma to manzon Allah an samu a raka'ar farko ta raka'a ta alfajiri yana karanta kul ya ayyuhal kafirun raka'a ta biyu yana karanta kul wallahu in ka je muqamu ibrahim a maka in za ka yi sallah a muqamu ibrahim an gane shi ma ana so ka karanta kul ya ayyuhal kafirun da kul huwallahu ahad abinda aka samu manzon Allah na yi a can kenan manzon Allah ya ce ni'ma suratani huma ma dalla da surori guda biyu kul ya ayyuhal kafirun da kul huwallahu ahad manzon Allah ya ce kai waɗannan surori ma dalla da waɗannan surori to bari ka ji me manzon Allah ya faɗa a kansu wa sami'a rajulan yaqra'u as-surata al-ula fi ar-rak'ati al-ula manzan Allah sallallahu sallama ya ji da kunnensa wani mutum yana karanta ƙulya ayyuwal kafirun a da raka raka'ar farko kun san me manzan Allah ya ce ya ce hada abudun amana bi rabbihi da ya ji mutumin na karanta wannan suratu ƙulya ayyuwal kafirun a raka'ar farko sai ce kai wannan mutumin ya yi imani da ubangijinsa ka duba manzan Allah fa ba shi certificate na imani ya ce wannan mutum ya yi imani da wa da ubangijinsa sun makara a suratar saniya sai ya ji mutumin nan ya ƙara karantawa fi raka'atil ukhra a raka'a ta biyu sai ya ji mutumin ya karanta mai qul huwallahu ahad sai manzo Allah ya ce kai hadha abdun arafa rabbahu wannan mutum ya san ubangijinsa ba Ka kaga manzan Allah yana ta mamaki na kaifin basirar wannan mutumin da yake da ya karanta kul ya kafirun a raka'ar farko a raka'a ta biyu karanta me ya karanta kul huwallahu to jama'a takaice kenan kun ji fallalar rakata da fajr ko duk mutumin da yake so ya hasarar duniya da na lahira in ba sa ba to ya bari wannan rakata alfajir din ta wuce sa to akwai matsala guda biyu da na ce za mu yi bayani ko matsalar farko shin shin bayan raka a tanar ya halatta mutum ya tashi ta rabka uban nafilfili za ga wasu bayan sun yi raka a ta alfajiri sun yi buɗe kofa ya ta zauka na nafilfili an gane ko to jama'a idan fa ka tsinci kanka baka karatu ba ka zuwa inda aka ake karatu to hasara ta tabbata lahu gare shi an gane ko ya kamata in ba ka iya budewa ka karanta to ka dinga zuwa inda ake karantawa kana ji sai ka karu to malam imamu turmizi ya yi babi guda a cikin sunanin turmizi ya ce babun ma la salata ba da tulu'il fajr illa Ya yayi babi yace babu wata sallah da aka samu manzon Allah na yi bayan yayi bayan ke to ko sai raka guda biyu sune rak'ata alfajiri. amma sai ga wani kaman mahaukaci yana ta zagwa uban nafulfuli yana ta zagwa uban nafulfuli ka rasa wasu nafulfuli yake yi wani shari'a ne to kafin wannan matsalar na manta da wata matsala dangane da karatu a rakatan alfajiri malamai sun kasu kashe uku Don an ce manzan Allah ai yana sauƙaƙa na kawai ko to sai malamai suka rabu kashe uku wasu malamai suka ce kai saboda ma sauƙaƙa wanda manzan Allah ya ce a yi kwata-kwata ma ba karatu kawai sai dai ka tsaya ka yi dun sai ka tafi raka'a ta farko ka zo raka a ta biyu suka ce abin da za ka yi kenan in ji wasu malamai suka ce don ai an samu manzo Allah na takaitawa wannan layata ta mil al hankali ma ba zai dauka ba saboda haka mun yi screening din shi mun sa shi a gefe magana ta biyu wannan magana ta biyu suka ce a'a za ka yi karatun amma fatiha kaɗai za ka karanta wannan kuma ita ce mazhabar imamuwa imamu malik rahimahullah allah ya gafarta mashi za mu ɗauka eh ina ɗan maliki yadda. ka ce eh woke wancan ne to za a iya bai <laughs> ah, dalili dalili kul hatu burhanaku ka san ka ai ko ba haka bane yawa <laughs> eh an karanta umul qur'an ko to wannan yana yana yana da hujja yace da mun annabi yana cewa la salata liman lam yakra bi ummul qur'an ko babu sallah ga wanda bai karanta umul qur'an ba to kaga anan in kai haka ka dau kaulin imamu malik sallaka za a iya cewa sahiha ta yi amma kuma ka saba ma ainihin original sunna ko ba haka ba ne a original sunna kan ka saba ba haka manzan Allah yi ba amma don ka haka ɗin ka taƙaita a kanta ta yi amma haka manzan Allah yake yi to tambayar kenan sai a tambaye ka da maganan malik imam malik da na zan Allah wanne za a dauka to kaga abin da muke faɗa kenan a zuwa ta cewa wai ka zage imam malik ko ba haka bane ba yanzu a nan sai ka ce ta yi wancan dalili da ya suka ce za a yi din da muka ce ba ta yi ba mun ajiye magana a gefe saboda ba a karanta fatihatul kitabi ba ko ba haka bane ba to amma waɗannan da suka ce za a karanta fatiha malikiya kenan sallar ta yi amma baka dace da sunar manzan Allah ba ko ba haka bane ba kamar yi maganar da muka yi ne akan wadul yumna ala yusra muka ce sallar ta yi amma baka dace da sunna ba abinda kuma zai baka mamaki ma kana leke-leke imamu tirmizi ya ce babu karahi ya ci sardul ya ne makaruhi ne ji imamu tirmizi A gane ba. ya ce makaruhi ne ya za ka ce to ai duk sunna makaruhi ne ji imamu tirmizi ka zo nuna maka babu eh kwarai da gaske ka gane ko to amma a nan kaga za a ɗauki ƙaulin imam malik saboda fatiha ta samu ko to amma ainihin original sunna shine za ka yi karatun sai dai mai za ka gajarta mai karatun ƙauli na biyu kenan ƙauli na ƙarshe suka ce a za ka yi karatun saboda ga manzan allah na karanta kul ya ayyuhal kafirun da kul wallahu ahad ko ba haka bane da falamma a hassa isa da kuliya ahalin kitabi suka ce to ai dole za ka yi karatu tun da manzan allah ya yi ko ba haka ba ne wa khairal hadi kuma hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma da'u kulla ne da qauli duk yanda aka samu wani kauli in aka samu na manzan allah ya danne shi to sai a ajiye shi sai a dauki na manzan allah sallallahu alaihi wasallam to wancan matsalar bayan nafila taraka atal fajiri za ka yi wata nafila sai imamu turmuzi ya ce a'a akwai hadisi da manzo ya ce la salata ba'da al-fajr illa sajadataini babu sallah bayan al-fajr ya to sai sajadataini imamu turmuzi ya ce wa ma'ana hadha al-hadith abinda ake nufi da wannan hadisi la salata ba'da tulu'il fajr illa rak'atayn al-fajr bayan al-fajr ya to ba a yadda kai wata sallah ba sai rak'atayn al-fajr in ka je kuma kana ta zabga wasu uban na bulbuli wasu malamai suka ce kai ai kana ta aikata haramun kana ta aikata me haramun amma wasu malamai suka ce kamar imamun nawawi da ya zo shirin wannan hadisin a cikin sharu sayin muslim a ya ce a'a ba za a ce ka aikata haramun ba za a ce ka aikata makaruhi bai kai ga haramci ba an gane ko wannan shine magana da imamun nawawi saboda haka babu sallah ba a yin wata sallah sai raka a tanar fajiri to matsala ta ƙarshe da za mu tsaya a kai an ce ba a yin sallah bayan salatu subi ko har sai rana ta yi mai sai ta fito haka ne ko a littattafai haka ya zo ko ba haka ba ne to shi ne malam imamu turmuzi allah ya saka mashi da alkhairi sai ce babun ma ja a fi manta tafutuhun rakatani qabla al yusallihi ma ba'da salati subhi kaji babun da Ya ce babun ma jaa babun da zo? fi man rakata ne. wanda rak'ata alfajiri ta wuce shi an gane qabla alfajiri bayan alfajiri da keto bai samu ya yi ta ba har aka da sallah yace yusallihi ma ba'da salati subhi zai yi ta bayan sallar asubahi kaji an ce ai babu sallah bayan asubahi ko har sai rana ta fito to imam tirmidhi yace ce to ga ga barin hada ka dare da hadisi sai yake cewa akwai hadisi yace haddathana muhammad bin amr amrini suwaq as-sawaq akhbarana abdul aziz ibn muhammad an sa'ad ibn sa'id an muhammad ibn ibrahim an jaddihi qais to qais shine jaddihi din ko qala sai qais yace kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito fa uqimati salatu sai aka tada sallah yana fitowa sai aka tada sallah fa sallaitu ma'ahu subha sai nayi sallar asubahi tare da shi thumma sarafa nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah ya idar da sallah yana idarwa fa wajadani usalli sai ga ina sallah fa qala sai yace mahlan ya kaisu kai kai ya kaisu yi a hankali mana shine mahalan dakata ya kai su salata ne ma'an salloli guda biyu kake yi a lokaci daya qultu sai ma'an ce ya rasulullah ya manzan Allah inni lam akun raka'atu raka'atai al ai ba wato ya ga sallolin an yi biyu an ƙara yin biyu ba hudu ba kenan sai ce ya rasulullah aini lam akun raka'atu raka'atai al na kasance ba gira ka ta alfajiri ba ne kala sai manzo Allah ya ce fala izan to shi kenan babu damuwa kaga kenan idan baka yi raka a ta alfajiri ba za ka iya yi karama bayan wato ainihin mai wannan shi ne suka ce ya shiga babin wani ka'ida ta usulul fikiri da suke cewa kullu umumin ya buka ala umumiyatihi illa da mukhassisin yukhassisuhu idan aka ce ba a yin sallah an gane ko to a za a tsaya a ba a sallah din har sai rana ta fito za ka bar shi a wannan amma idan aka samu wani abu da ya keɓance wannan umumin to za ka cire shi a ciki sai ka cire banda raka'ata alfajiri banda irin su tahiyatul masjidi ka gane ko an ce ba a yi sallah bayan la'asar ko to idan ka shigo masallaci manzo Allah ce idan ɗayan ku shigo masallaci kar ya zauna sai yayi mai sai ya yi to sai aka yi sa'a ka shigo bayan la'asar za ka yi ko ba za ka yi ba za ka yi duk da lokacin an hana yin nafila sai ka cire wannan a cikin wato ainihin abin da manzo Allah ya yi hani kai, an gane ko to saboda haka kenan mun samu fa'ida guda biyu ba a yin wasu salloli bayan mai bayan rakata alfajiri sai dai kawai ka zauna ka ta azuka an gane ko sannan kuma idan ka rasa rakata alfajiri za ka rama rakata alfajiri din bayan an idar da sallah masu bayi amma kada wannan ya zama to ɗabi'arka kullum ɗabi'arka kenan za ka yi sakaci rakata alfajiri ta wuce ka bayan limami ya idar ka tashi kuma kana ramawa wannan malamai suka ce kada ya kasance wannan ta zama ɗabi'arka ina fatan mun gane ya zama tilas mu tsaya a nan saboda cewa lokaci abinda muka faɗa daidai allah ya ba mu ladansa kuskuren da muka yi allah ta'ala ya fi mana karanci ne na ilimi da kuma sharrin shedan muna fatan la tu akhizna zina inda shi na wa alaikum salam eh e ana idarwa kawai sai ka tashi kai an gane ko ya zama dodi tun da ba kai bane limami damun abin da ake ki ka sadar da sallah cikin sallah yau wanda ya kaɗa astagfirullah astagfirullah kawai azkar wanda suka sauwaka kawai aka iya tashi kawai ka kawo wato ainihin wannan abu da ya kubuce maka na fata an gane saboda ai abin da wannan sahabin ya yi ya sa kamar ma ana idarwa ya tashi kawai ya abin nan sai manzo Allah yake cewa kai salloli biyu ne kai wato sallar asubahi sau biyu kai ta kaga sai ce ya rasa raka'ata alfajiri ina fatan an gane ana idarwa za ka tashi kai. na wannan sallar ne a sirance ko a E, duk wanda ka yayi malamai suka ce yana da kyau sallar duk da za ka yi ta da daddare an gane ko ka yi ta a bayyane nafilar kuma da za ka yi ta da rana ana so ka yi ta amin a boye a sirrance kuma wannan har yanzu ana so ka yi ta a gidanka ne an gane ko domin a gida manzan Allah aka samu yana yi an gane ko idan ka shigo masallaci ko sai dai ka yi tahiyatul masjid ka zauna abinka dan manzan Allah ya ce kada ku mai da gidajen ku kabarbara kaburbura su shine ba a sallah a ciki ko to ya kamata ka yi raka'ata alfajir dinka a gidanka sannan kuma ka taso daga katako zuwa masallaci wannan ita ce sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da abin da ya shafi rakata alfajiri ka dinga yi a gida ina fatan an gane in zai yi kuma ka yi ta a bayyane amma idan ka yi ka sirranta dan duk ba komai amma a bayyanan afdal da dare ne ina fatan an gane na اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون بها علينا مصائب الدنيا ومتئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وأخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله